ni ne magana ni ne mai suna ambassador moses kyari a sakataren yada labarai na jam'iyyar apc na jihar gombe mun zo ne wannan wunin tare da sauran jama'anmu na yamatu da ba saboda mu yi maku jawabi garbe da wasu kararrayi da aka dinga yi a social media da kuma a cikin al'umma cewa executive na ward goma sha ɗaya na yamatu da local government sun ajiye mukamansu wai sun bi goje sun rabu da inuwa wannan magana ƙarya ce wannan magana ba ta da tushe wannan magana na hiran teburi mai shayi ne wa'yansu 'yan kalila tsiraru suna neman abun zaman garinsu su ci gaba da ci da zufan wa'yansu shine suka hada wannan jamhuru suka je suka kira Esko ba tare da sanin jam'iyya ba aka je aka ce a goyi bayan alhaji eh, muhammadu danjuba goje daga baya sai gashi kawai kwasan a social media sai aka ce wai sun ajiye aikin su abun ban mamaki da dariya shine wayan su esco da aka sa sunan su ma ba su da dari aka ce sun bar aiki to wannan ba gaskiya bane muna kira ga jama'an jihar Gombe musamman yan jam'iyyar APC cewa muna nan tare da inuwa no sakin inuwa four plus four no tangal-tangal wannan abubuwan da ake yi in ba zai razana mu ba ba zai ba mu tsoro ba ba zai karya mana garkuwa ba sai dai ya daɗa ingiza mu mu yi abin da ya kamata alhaji inuwa mamadu inuwa ya zo ya canja yanayin siyasar jihar gombe kowa ya san alhaji mamadu inuwa uh, yaya ba mai cin amana ba ne ba mai son tashi hankali ba ba kuma abin nan ba so mu a matsayin mu na jam'iyya an kawo mana complain